shine littafin al'azkarun nawawiyya na al'imamun nawawi rahimahullah muna cikin kitabu ta'aziyya babu ta'aziyya babu da ke bayani akan ta'aziyya ga wanda ya rasa wani nashi muna cikin babun tsakiyarsa kuma majalisi na ɗari biyu da da arba'in 243 wawwina fi kitabin nasa'i bi isnadin hasanin al'imamun nawawi ya ce malaman mana riwaya a cikin littafin al'imamun nasa'i al-mujtaba na sunanun nasa'i da sanadi hasan amma sanadinsa ma sahihi al'imamun nawawi ya yi haka da itibari riwaya ɗaya to amma in aka tattara riwayoyin hadisi ne sahihun lirairi sanadinsa sahihun lirairi. an bni ibn ta bni iyas daga tabi'i mu'awiyah ibn qurra daga babansa sahabi qurra ibn iyas radiyallahu anhu shine an abihi an abihi ay qurra ibn iyas anna nabi sallama faqada ba'd ashabihi fa sa'ala anhu wata rana manzon sama sai ya ga bai ga wani sahabinsa ba wanda yana nuna yadda manzon sama yake kula da almajiransa da mabiyansa idan ya ga bai ga wani ba zai tambaya fasa ala an sai ya ce ina wani kwana biyu ban gan shi ba inda wannan tarbiyya ce mai kyau da ake bukatar masu karantarwa su zama suna da ita a ina mutum yake karantarwa faƙalu sai suka ce ya rasulallahi bunayyuhu allazi ra'aitahu halaka ai wannan ɗan nasa ya ma'aikin Allah ɗan ƙaramin ya ɗansa shi ne ya rasu falakiyahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai mazan salama ya haɗu da shi ran nan alahu an bunayyihi sai ya tambaye shi game da ɗan nasa fa akhbarahu bi annahu halaka ya ma'aikin Allah ya rasu wannan yaro fa'azzahu alaihi sai mazan sama ya masa ta'aziyya annabi sama ya lallashe shi ya faɗa masa kalmomi masu daɗi sun makala a cikin abin da ya faɗa masa sai ya ce ya fulanu ya kai wani ayyu ma kana habba ilaika cikin biyu wani abu kake su so an tamatta a bihi umrata aw la ta'tiya gadan baban min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqahu ilay qad sabaqaka ilayhi yaftahu laka ce ciki wanne kafi so an tamatta'a bihi an goge ta'un ɗaya nan ya halasta ai an ta tamatta'a bihi ta tamatta'a tamatta'a duk ba laifi shin a bakka da ɗanka ka ci gaba da ganinsa kana jin daɗi a matsayin ɗanka ne shi ka fi so a gwamna ya na so ko ko ba haka ba ne aw la ta'ti gadan baban min abwabil jannati ko ko abinda kafi so shine Allah ba zai kale ka ka zo wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi face sai ka samu wannan dan naka ya riga ka tsayawa bakin kofan nan a cikin kofofin aljanna yaftahu laka ya bude maka kofar wato ya zama mai ceton ka kenan wanne ka fi so da a ce a bakka da ɗan naka kai ta kallonsa kana jin dariya kana jin daɗi kuma kana fatan nan gaba ma in ya girma ya taimake ka ba daina cin fawa'idu ijadin walad ba hmm? yana cikin fa'idojin samun ɗa'ai samar da ɗa daga cikin fa'idojin akwai ganin ganinsa kana jin daɗi eh. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة اعين انا ganin shi kana jin daɗi sannan a ce ya wani abun arziki ka ji daɗi a zo a faɗa maka a ce ai ya kaza na arziki ka ji daɗi duk ba yana ciki ba sannan kuma in ya girma ya ci gaba da kula da kai abinda ka mishi ya rama bashin da ka bashi ya biya to shi ka fi so ko ko Allah ya amshe shi tun yana ɗan ƙarami sai a mai da shi ya zama zukuran lak ya zama maka ajiya in ka je lahira kowace ƙofa ka zo ta aljanna sai ka same shi ya riga ta yana ma dako yana cewa baba dama kai nake jira in buɗe maka mu shige tare to wanne ka fi so قال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتح حالي شيء ما أيتم ألا والله أبن نفسه شيني ونن أنا ويرجاني يتفي يرجاني تفي يجي يتأي أباكم قفر الجنة فيفتح حالي يرقبود من قفوف الجنة فهو أحب إلي والله شي نفسه قال فذلك لك سيما سميتي أنباك أنباك ka sama Allah ya mun wahayi cewa an baka wannan wannan ɗan naka zai cece ka a hadisi a cikin a cikin ladabul mufrad al-imam al-bukhari ya tambaya sahabbansa wa kuke cewa urqu al-urqu shine agara ko ba nama a wajen shi yasa idan mutum ya zama maruwaci balarabe sai kira shi da urqu yawwa da saba alkawari mai saba alkawari ana ce mashi ƙubun to manzo su mai ce waye a gara a cikinku shi ne sai suka ce ai muna cewa matar da bata haihu ba ita muke cewa ƙubu sai su mai ce a'a matar da ake cewa ƙubu ita ce wadda ta yi ta haihuwa ɗanta ko ɗaya bai mutu ba ita ce ƙubu domin ba ta da zukur ba ta da udda ba ta da ajiyar lahira kaga wannan duk tasliya ce gawa ga iyayen da suka rasa 'ya'yansu nan ba addu'a aka yi aka ce ka kace ɗanka yi mutu ba eh, ka bar wa Allah amma in haka ta faru to fasbir ka jure domin ka samu wannan lada domin sharaɗin samun wannan shine fa sai mutum ya sabau waccan matar kun ga manzon sun ya faɗa mata inna masabahu inda sadmatil ula dan ta rasu ta zo bakin kabari tana ta ihu Mazan sun ya ce ta tuba wa Allah ta je ta nemi lada ta kuma yi sabo ta ce mazan sun ya fita bakin ta ya kyale ta dan ba dan shi ya mutu ba da ta gane manzon da sun ne ta ruga ta je ta tuba manzon sun ya ce a'a inna masabahu inda sadmatil ula da kin jure tun a farko to da haka ma bata faru ba kuma ƙarshe magabata suna cewa duk wanda ya rasa wani abu nashi bai jure ba a farko to zai juriyar jaki yi mana ko juriyar awakai ya awakai suke in aka ɗauke musu ɗa akuya ta haihu ko tinkiya sai a raba ta da ɗanta ta zabar kwana bifa yi ce ina jin magana malimamin nauyi zai kawo ta anan to wannan hadisi ne sahihi eh, a wajen al'imamul hakim babu anaku eh, a cikin al ala sahihai al'imamul hakim ya ce faƙana rajulun alahu hafatan amli kullina sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah wannan abin da Allah maɗaukakin sarki wannan mutumin shi kaɗai Allah ya ba ko ko auli na, ko ko namu ne duka qala bal li kum sai musulmi ce naku ne dukan kowa na da wannan ba shi kadai aka ware ba yawwa da ka ba hisisar sabace mun gane ta mu ce duka Allah mun gode maka wa rawal bai haƙi bi isnadihi al-imamul bai haƙi ya yi riwaya a cikin littafin sa manaƙibu shafi'i da sanadinsa wannan wani littafi ne mai daɗi da al'imamul bai haƙi ya rubuta shi eh, a kan tarihin al'imamu shafi rahimahullah kafin sa al'imamu ibn abi hatim abdulrahman ibn muhammad ibn abi razi ya rubuta littafi manaƙibu shafi mujalladi ɗaya to shine shi ma al'imamul bai haƙi sai ya rubuta nashi mujalladai biyu ya zama ya ninka wancan akwai fa'idoji da yawa a cikin wannan littafi anna shafi'iyya balaghahu anna abdurrahman ibn mahdi rahimahullah mata lahu bunu labari ya zuwa al-imam shafi'i rahimahullah cewa babban malamin hadisin nan al-imam abdurrahman ibn mahdi al-imam abdurrahman ibn rahmatullahi sa'an su al-imam shafi'i ne ya ma riga al-imam shafi'i rasuwa يعني قال الإمام الشافعي رسمه توشي عبد الرحمن بن مهدي الإمام الشافعي يغسل شكرا تقريبي دأوكو هذا إيه هدو شيكما يغسل دليل تسعين لتقص إيه؟ دليل تسعين لتقص عبد الرحمن بن مهدي شيني الإمام آه، ابن المديني كي تشيوا كان ilmu alhadisi inda abdurrahman ibn mahdi ka sihir ce yadda ka san sihiri haka ilimin hadisi yake a wajen alimamu alimamu abdurrahman ibn mahdi aka tambaye shi aka ce ah shi kaifa ta'rifu al-kadhdhaba fil ya kake ganawa na makaryaci ne a hadisi yace kama ya arifu at-tabibul majnuna ya ce yadda likitan mahaukata yake gane mahaukaci ƙwarai da gaske aka tambaye shi ya kake gane hadisin da bai da kyau shi ne sai ce kama ya sairafiyo a zahaba walfizzata ce kamar yadda goldsmith yake gane goldsmith yake gane zinariya da azurfa kana kawo masa haka ya gani sannan ba mai kyau ba ne ce to haka muke gane hadisi abdurrahman ibn mahdi daga cikin maganganunsa yana faɗa yana cewa la ya juzu an ya kuna rajulu imaman hatta ya arifa ma ya mimma la ya mutum ba zai zama imami a cikin ilimi ba sai ya gane abin da ya inganta daga abin da bai inganta ba ba mutum ya ta haɗa abubuwa ba kawai wani ma ya jawo ƙa'idan laraci ya ce annabi ya ce wani ya jawo ƙa'ida ta fiƙi ya ce annabi ya ce wani ya jawo hadisin ƙarya saboda zamani ne da ake cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba ya ce kuma hadisi ne sahihi hadisin ƙarya fa bai taɓa bincikawa ba kawai zai ce kuma hadisi ne sahihi mu ji tsoron Allah to Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah dan sa ya rasu sai al-Imam Shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا sai abdurrahman ibn mahadi ya raki ya shiga damuwa damuwa mai tsanani a game da wannan rashin na ɗansa da ya yi fa ba'ata ilaihi shafi'i rahimahullah sai al-imam shafi ya aika masa ya ahi shi ya kai ɗan uwana azzinastaka bima ta'azza bihi ghayruka kayi wa kanka lallashi kamar yadda wani ka yi wa kansa lallashi ko kuma ka ce azzinastaka bima tu'azzi bihi ghayraka duk zai ɗauka kayi wa kanka ta'aziyya kamar yadda kace wani ba kana lallasa wani ba to kai ka lallashi kanka واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك sannan idan da wani ka ga yana irin wannan rakin ai za ka ƙi to kai ma ka ƙi wannan abin da ka ƙi wa waninka wa'alam anna a mabbal sannan ka sani musibar da tafi kowace zafi faƙadu sururin wa hirmanu ajiri shine ka rasa farin ciki kuma ka rasa lada ba ku gane maganarsa ba amma rasuwa kana ta ihu ba bakin ciki ka shiga ba to kuma ka zubar da ladanka ba gara ya zama ka rasa ɗaya ba ba farin ciki amma kuma me ka samu me ka samu lada to a mabdul masa'ib in ji al'imamu shafi'i shine faqdu sururin wa hirmanu ajin ga ka farin ka ka rasa shi kuma abin da ka rasa ba zai dawo ba ko ka taba ganin saboda wani ya kuka wani ya mutu sai wancan din ya ce bari in dawo sai da suka ci gaba da rayuwa eh kukan da ake nufi nan ba ana nufin kuka na hawaye ba ana nufin na ihu da hayaniya wanda mun sha bayani kansa da'awal jahiliyyati ba fa kaifa idza jitama'a ma'a iktisabi wizri to me kake tsammanin kuma ga faqdu suhuri ga hirmanu ajirin sannan kuma ga iktisabu wuzirin ga zunubi kuma ka rasa abin da ka rasa ka shiga bakin ciki ka ƙi mai da al'amarinka zuwa ga Allah ladan da ya kamata ka samu Allahumma ajirni fi musibati baka sama ba sannan kuma mahallul ajiri sai aka rubuta maka ne alwizan a makwafin lada sai aka sama zunubi dama ka kubuta baka samu lada ba amma kuma baka ɗau alhaki ba ba zunubi a kanka kaga da sauƙi ko hmm. sai banki ya kira ka ya ce akawun ɗinka ba ba ko sisi ko kuma ka je ka ɗan miƙa takardar nan da ake miƙawa a baka balance kawai sai aka rubuta maka cewa ai ba ko sisi a bankinka akawun ɗinka ba ko sisi kaga da sauƙi sai aka ce a ana bin kama miliyan biyu kaga duk isin nan na banki zufa za a ga kana yi hakan nan kai wani ya zai ce yana ban kamiliyan a ce ana ban kamiliyan biyu har za ka shiga tashin hankali to shi ne wannan misalin so daga mutumin da jarabawa ta rashi rashin wani ta same shi akwai ciwo amma abin da ake bukata jarabawa ce dama ka shiga to yanzu so ake a za ka ci ko ba za ka ci ba balarabe kuma yana cewa bil imtihan yukuramul mar'u aw yuhan bil imtihan yukuramul mar'u aw yuhan a jarabawa da jarabawa ake mutum yake samun daraja ko ya kaskanta to jarabawa ce Allah madaukakin sarki ya mana abin da zamu iya dauka fatanawal habbaka ya ahi saboda ka ya kai dan uwana ka riƙa rabanka idza qaruba minka idan gabanka ya zo kusa da kai ƙabla an ta hutun kafin ka neme shi wa ƙanna anka a lokacin da kuma yi ma nisa kana nema sau da ka yanzu gabanka ne ya zo na ka samu lada shi yasa sai Allah ya karɓi ɗanka ya gwada ka dan ka samu lada ya baka lada sau da ka kai ja'i kuma ka jure kuma ka ce Allahumma ajurni fi musibati wa khluf khairan minha to Allah zai baka lada sannan kuma ya lallashi zuciyarka sannan Allah ya baka makofin abin da ka rasa alhamakallahu inda al sabara ina maka addu'a Allah ya kunsa maka juriya a cikin zuciyarka a lokacin da musiba ta sauka a gare ka wa ahraza laka kuma Allah ya tattara maka lada wa laka kuma Allah ya baka lada wa laka bis sabri ajra shine ya baka wannan juriyar da kai Allah ya baka ladan shi ladanta wa kataba ilaihi sai ya rubuta masa ma da wasu baitota guda biyu inni mu'azzika la anni ala thiqati min al-khulud walakin sunnatu ad-din faman mu'azza bi baqin ba'da mayyitihi walal mu'azzi walau asha ila hini ta wannan baitota akwai akwai ma'ana a cikin su inni mu'azzika ina maka ta'aziyya la anni ala fiqatin min al ba wai ni ma ina nuna zan dawama bane ni ma ba za a min ba zan mutu ba a ni ma zan mutu tunda Allah ya ce wa manzon sama innaka mayyitun wa innahum mayyitun to shi kenan sai ne ya fa in mitta fa humul khalidun walakin sunnatu dini sai dai ina maka ta'aziyyan nan ne a matsayin sunna ce ta addini addini ne ce ai ta'aziyya famal mu'azza bi baqin ba'da mayyitihi wanda ake wa ta'aziyya fa ba zai dawwama ba bayan wanda bayan nashi da ya rasa dan Allah lashe ka ka rasa wani to kai ma fa rana za a lallashe wani saboda kai haka ne ko ba haka bane walal mu'azzi walau asha ila hini sannan shi ma mai ta'aziyya ba zai dawwama ba walau asha koda da almu'azza da almu'azzi din asha sun rayu ilahini zuwa wani lokaci za su mutu so daga ana yin ta'aziyya ne saboda sunnar addini ce ba wai ana nuna don an maka ta'aziyya shikenan kai ma ba za ka mutu ba a'a duk a gama maka ta'aziyya wata rana kai za a yi wa wani ta'aziyya saboda kai Allah ya sa mu cika da imani wa kataba rajulun ila ba'd ikhwanihi wa azihi bibnihi wani daga cikin magabata shi ma ya rubuta wa dan uwansa wasiƙa ta ta'aziyya saboda wannan dan uwan nasa ya rasa ɗansa a ciki yace amma ba'du fa innal walada alawa walidihi ma asha huznun wa fitnatu ka haddace wannan ka sani fa innal walada lallai da ala walidihi akan dan akan mahaifinsa ma asha matukar yana da rai to huznun wa fitnatu damuwa ce wannan dan wa fitnatun kuma jarabawa ne ko dai ya zama shiryayye ƙurratu anyin kai ta tunanin to yanzu idan ya mutu ya za ka yi kaga huzunin wa fitina yanzu da zan rasa wannan ɗan nawa ya zan ji da ya tafi wani waje kai ta kafa kafa da shi kamar kwai ko ba ya mutu yawwa dole wani ya mutu ko kuma ku mutu dukanku kaga huznun wa fitna sannan idan ya zama fanɗararre wal iyazu billah mara jin magana to shi ma ne huznun wa fitnatu mutum yana zaune kawai sai a kira shi a ce ai dvo na son ganin shi kai ne wane wane eh to ka zo ana neman ka a ofis ɗin 'yan sanda ofis ɗin dpo waje kaza mutum sai je ga ɗan shi ne ya zai ji ko kuma a yi ta mai layi a gidansa wannan ya kawo kukan ɗan wance ya kawo kukan ɗan ya ga kaza wani ya bige ya ga agwagwa wani ya bige ta yanzu agwagi ma ba su saboda su dama dolaye ne ba sa kuka duk an bibbige su kai kana ganin agwagwa mutane can shekarun ba har wani abu suka tsira wai kwakwa yanzu ina take duk ba su tun da kaga an cinye angulaye yanzu yara da yawa da suka taso ba san angulu ba an cinye su daga nan aka koma kan agwagi to ba dan kaɗan mutum wani ya billah a ce ya bi da agwagon wani husnun wani Allah shirya Allah shi kyauta Allah ka tsare mana Fa'iza iza hu fa salatun wa rahmatun idan mutum ya gabatar da ɗansa ɗansa ya rasu kafin shi to fa salatun wa rahmatun zai samu salatin Allah sannan wa rahmatun da tausayin Allah ba shi bane can الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه ورحمة توشينينا فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته saboda ka in ka rasa ɗanka to kada ka damu karka shiga raki saboda abin da ka rasa na wannan bakin cikin da fitina domin abin da za ka samu in kai juriya shine ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa eh, wa rahmatu wala tudayyi ma awwadaka Allah azza wa jalla min salati wa rahmati katta tozarta abin da Allah ya musanya maka na salatin da zai maka da kuma rahmat da zai ma wannan ta'aziyya malam tana da kyau a samu wani bahaushen da ya tini iya hausa ya fassara wannan a rubuta to sai mutane sai rika ɗaukar shi a matsayin ta'aziyya da za ta rika wa uwansu ke akwai hikima a cikin wannan magana sosai wa qala musa ibn al-mahdi sarki musa ibn al-mahdi sarki ne daga cikin sarakunan banu al-abbas eh, musa ibn al-mahdi mahdi shine babansa mahadi al-malik al-mahdi al-abbasi shi kuma sunansa muhammad ibn al-mansur shi kuma eh, eh, eh, abin nan din al-mansur din shine abdullahi abdullahi al-hashim to shi wannan sarki musa ibn al-mahdi din ya rasu shekara ta 70 170 bayan hijira 170 mulkinsa shekara ɗaya da wata ɗaya yayi yana da abubuwa marasa daɗi da malaman tarihi suka ambata nashi amma kuma ya tsara addinin Allah duk sarakunan nan haka suke za a gansu suna da wani sabansu da suke na daba ko dai ka ji an ce ya wani muskir yana shan giya amma ko yan bida'a ba sa samun sassauci a wajensa haka ya ta kama zindiƙai yana yanka su ya sha giya shi amma fa da ya ji an ce wane yana yana zagin annabi to ba zai kwana ba wallahi to kaga shine wannan abinda magabatanmu suka yi tarbiyyar mu akai kenan kuma muka ƙi eh, idan shugaba ya zama fasiki to fasikancin shi zai cutar da kansa ne kan shi zai koma fasikancin shi kan shi zai cutar amma idan ya tsara addinin Allah to ya fi wanda zai zama wanda shi kuma ba fasikin bane amma kuma dan bid'a ne ko mai goyon bayanta ina ji mu fahimci wannan to shine ya rubuta wa ya shi Musa ibn mahdi ya ce wa Ibrahim ibn Salim ya ce wa babban malami al-Imam Muhammad Ibrahim ibn Salim ibn Abi Umayyah al-Qurashi at-Taymi shi kuma ya rasu ɗari da hamsin da uku sarki ne ya rubuta wa mala ya faɗa masa wa'azzahu bibnihi dan dan malam Ibrahim bin Salim at-Taymi ya rasu shine sarki Musa ibn al-Mahdi al-Abbasi yake ce masa asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun yanzu dama dan naka farin ciki yake sa ka alhali dama can Allah ya sanya shi a matsayin jarabawa da fitina a gare ka wa ahzanaka wa huwa salawatun wa rahmatun sannan yanzu dan ya mutu kuma kai bakin ciki alhali kuma Allah zai ma salati ya ambace ka fil mala'il a'la sannan wa rahmatun ya maka rahma? kun gane magana shi ita ce waccan din can ne yawwa ba jarabawa ce in yana da rai idan ya mutu kuma ka jure to zai zama ka samu min ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon juriya a dukkan jarabawar da zai mana Allah muna roƙonka abin da ba za mu iya ɗauka ba na jaraba ya Allah kaka jarrabe mu da shi ya Allah narju afiyatak fa inna afiyataka lana khayrun min al-musibati ko to